كلام ذلك وأن الذين روايات الكتاب علينا لكن أخبر في الكتاب لا أحسن كل شيء ولا يحسن من يد وهذا كثير من وآية كلمة أبنت كلمة كلمة بل الله يسير وهو يسمع الله لا يسير إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب الجنة إن الشيطان لكم عدو فاتقوا بالله إنما يدعو ذكره إلى دون الحاجة أما يتوسل إلى المدينة هو أقول كيف أن إن الموت فالقوة لا تنسى. وما ضمير مثل الآية لأن الله ذلك مثل من جلد يا كلا مثل من لا وتتسال الشك ومثل أن يكون الله ويكما فكما هلكا تدين كم يوم فلو أمامه المولى

Mesti ada ini kita kita makan kita pada hari ini kita pada amal dia kita pun berada di mana kita ini mesti dia di mana dia berada mampu atau tidak mampu dia berada di mana kita di mana kita di mana kita di mana kita di mana kita di mana kita di mana kita di mana kita di mana kita di mana kita لا يمر سمع سمع ولا تجد سمع إذا جد سمع ولا تجد لأن هذا مقامين يبدو قدر لأن هذا الذي أسلم الزميل مثل ما تفعل كان فكان مثل على الوقت وقال الزيادة وقال الزيادة وزيادة الزيادة وهو يجب والتفزيز والتفزيز هذا يأتي لما ne ma ta gani da Allah ya ba da ya ce wa tsarrafe ma ne tsara da ni kare ni da ka fulga ka ɗebi kwafi da wanda ya yi kuma da ya ba ya ce su ke ce ne ke ne ke kare ba da ne ne kawai suka da kawai suka kuma da ya ce ka ce kawai suka ya ce ne ma ta wato wato ini kan ada orang tua itu dua minggu tidak dia berikir dari

الشيطان يعطيكم الفقر ويأمركم بالفقر إن وجدت قادمة تكون مثل ذلك أي شيء دم وجد كذلك كان بين قوم ومسلمين أما كذلك أن المريم فليه بكر يدرك وقوة دعوة للإسكاء وجد كثيرا فلدي فلدي جلما ذلك وعيد الله الذي لا يجب أن يكون yin sa shi wanda za ka gaya a kawai zai ba da kuɗi wa Allah a wani lokaci zai faɗa ma a wasu ko dan Allah zai yi faɗa amma su ba ne zai faɗa sai a kawai a kawai a da a kawai ne da ne da ne da ne da ne da har yanzu ana kai shi ne da to da ne wannan da ne ko kuma dia tu dia nak dia tak tahu dia baru nak a kan wanda ke ɗan da ya fita ya tare da shi ya ka zama nan wakil Allah ba kai ba wanda da shi Allah ka kare mu Allah ka ba mu da kariya da Allah ka sa mu sai ya yi Thank you. ba, الذي يبدي لكم الفقر يبدي لكم الفرصة الفقر ya so mutane ubangijin na na ne wanda gudanar yake da iko wajen tafiyar da jiragen ruwa a cikin kogi duka kuna ciki suna da dole a ciki da kayan da kwanan wani da shi ne wanda yake tafiyar da ba da ba da wata da ma'ana wata jirgin ruwa da suke da sama ala na magana tafiyar da jirgin da ya ba da mazoci kuma ko a yanzu da kanin mutum da ya ce ba da manya da kanana

bai bar guda ne ba yake tafiya har yi da zai shi ne yusuf lakumul sulka ne ta fahari ya yi muku haka ya ce kuka goyon mali su kuka goyon mali shi ne da ya ta goyon mali da an kuma jirgi ya jirgi ne zai kwato wannan kayan da ke zuwa ta gidan ruwa ko a kan gidan ruwa shinkafa ne su aka shigo da gidan ruwa abubuwa da su shigowa daga da daga a ta da dole a yi kasuwanci da cikin al'amura da su ba kuma ba ya ya da aka kasance wani da ya yi Allah ne ya Allah Allah ya kamata a jinjina bature ba abin da ne ba kuma abin da isa ubangiji shi ne yake muku wannan kai dai inda ka zuwa da ka ta Allah ya tsare mu kamar ne ana da bukari ana da bukari ana da dole ne kuma nan sai da kuma ya tsara ku ba ta ne da rabbi wa rabbu min fadlillah yau ne mu ne da ma abin ki sai إنه كان بكم أسماء الذي أنا جمال السوء إنه كان بكم ألا جمال السوء يا قوم مني يا قوم الله يا قوم كان يروا لنا زي رب القوم مني زي رب القوم جبتي كان مثل ما الكفر فإذا قلنا وإنما إنما إنما لا أمر ألا لا بالمؤمنين ثم وكان بالمؤمنين رحيما ألا جعل المؤمنين ولا ما كده في الرحمن الرحيم من التوحيد من ذلك ولم يكن ذلك ورحمتي ورحمة بالذين يتقون ويدعون الزكاة والذين هم والذين هم آياتنا آمنين الكتاب الذين يتقون ويدعون الزكاة والذين هم والذين هم والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول من الأمي الذي يجب له مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أتى من المسلمين ليرهم ที่จะ da in sun sauka ya samar da su ya kusa da su ya kawo da su ne kamar da roƙon suna da sanar da su tare da su zama yau sabon na yi jirgi ba da ya da su shi da wani kuma a samu da wani ne yin waɗanda suka kauce wa hanyar Allah ya ce ka faɗa da kuma zai gane sai ya ce ta zo a ba hankali shi ya shiga bala'i ya kira Allah sai ka shiga bala'i ka fi ya kyau sai ya wuce mana sai ya wuce da shi cewa bai ka da kimiyya lokacin da ka shiga bala'i wannan kuskure ne babba wa ala ka shiga Allah in ka in gai gari mutum zai guda da aiki to ka da kuma da hankali amma ka shiga bala'i kuma ka kira kyau wannan abin kuskure akwai mutum ba sai ta hanyar da ta wani wajen nan da hawa su da abin su manta da wani da lafiya yana mai yadda fara ma da za mu yi da lafiya da za da son sai ya fi gidan da wani ta fara sai ku ta kalan ma da za mu yi da lafiya idan da kuma zuwa yanzu wani ta a'a ya yi mutum sai ya kuma da ya kuma da ya haka wa kana da ya mu da kuma da a mutum ne gare ya kun sun wallahi ba mun da rayuwa ba za ku koma ruwan za ku koma ba ya za ku sani to kuna da tabbas in kun sani ko kun je da zai da ruwan ya zama muka da sama ko ya ya da shi hana kuna da ni ta ce a aminu kuna da kuna da amana da tabbaci cewa aliyar ce karfi ya yi karfi idan su kun kusa da ruwa Sun yi zuwa ba da kusa ba shi zai ta da kuma ruwa sun je wa kuka ce ba da kusa ba ba ku da. da kama kuma kaga da ya shi ya fada wani ya ce tun da sun mun suna ganin sun da ba su ba su haka an an su to ya dama ko ku da wani ya su shi ne ya sa ka za ta ka ku a yi jirgin da ta ba da jami'ar a jefa ku أو يرجع عليكم حاصلة هو يعرفهم كده حاصل ليه حاصل؟ أنا نفسي تعبير اسمه حاصل شو وجه الله لا يراه غير الإسلام هو من الوقت هو من ذاك الوقت هو ما بلاده الكل واحد يقول يبي غير زي تقول أنا بلادي أنا حاصل أعمل من في السماء هل يرسل عليكم حاصلة ليه حاصلة؟ bala'i daga sama wuta daga sama zuwa zuwa daga sama duk sunan ta. haka Allah zai yi sabon zuwa daga sama ya yi wani zaɓi ko da suka zaɓa yadda da minhum man alzama alaihi hafiya ta yi magana wa minhum man tasarna bihi arda wa minhum man aghraqna wa minhum man akhadhathu ومنهم من أبى إذا قلنا إليه موسى فقلنا تقول ولم يسمع أقول كذا تجد أقول وجه الدنيا تجد كذا تسأل وجه ونقل للأبد فما إلى مسجدك أم أمنتم من في الزمان أن يخسف بطول الأرض فإذا جئت موسى فتوب فاتك بجلال hasin daga sama na ma kuma yana da kishi suna da dabbar da zai muku kusuri ba kada kuma kuma ya tsaye ko muku daga daɗi daga sama ko ma na ta jiru da kuma kana da wasu kanu mai wuti mai wuce da zai zama ya kula da kuma ba ana kuma da kuma to do ya sa rubuci a cikin sunan da da wani girma ma amma ba da wani sunan girma ma su da ya sa rubuci a Allah sun da ba ya da ya sa sun da ya ke saba a Allah sun da ya ke duk abin da ya dama yanzu wani ya samu karama su samu karama su samu karanci bal ma wannan tabbata a yana da labarin a kan duk

Ama dafa ba su hana ko a haka ne dafa ba da hana ba ta zama ya fi zuwa ba zama ya amfani ba idan kana kiran dafa ba ka yanka ta kada yi a masa ba mu kana dogo kana kiran dabbobi kira dafa ba za ka yi ba ta kan wajen wurin da ake koya ba ba ta kan yanka ta ne da ba amma kai ta adam ba لا يجب أن يكون مجرد أن تقول أنت لي أنا لا فأنا تقول فأنا كان عملا أنت المبادرة إن جاء بشكل حسن إن أنت بشكل لا يجب أنت قولت المجال إن يكون بقوة وتقول أنت بلغة الله لا يجب أن يكون لي وأن أتكلم عن الآية وأن بيت أمر الأمرية حمسا لكن عمية في الأمرية karramawa ta biyu da Allah ya karrama ɗan adam kowanne ne da ɗan adam shi ne da ya yarda ya aiko masa da manzanni suke nuna masa mai kyau da mara kyau akwai wuta a kan aljanna ba a shi kara da ba ba a shi kamar dabbobi ba haka karrama shi yadda yake gina gida ya zauna ya yi aure ya zauna ya gudu daga abin kunya يقول يرجع إلى جبال وبعدين يقول وانا شغل نار ده يقول لي بتمنى وانا شغل نار ده لا ولا حاجه كان يا ابني يقول إن دي أنا لم يحصل من هنا يتكلم ذلك فكرة حلوة هي ما هي إيه قال ما بشر إيه تقول لي ما عمل لي هذا ya ɗebo ruwan mutane na ƙasa da rika ya ɗebo na da yin su su gane ya san wannan tebur ne ba zai kawo ba zai ba sai dai ya kasa kan su yi su yi in su hana to Allah ya ce mun yi girma masana mun karama shi ta hanyar bambanta shi da dabba domin ya zama ya amfani hankali وفيها لم يأتي بها أما خير ما تنكر إن كان ما كان يوم وعملناه في الفرد الرحم وأنا من توحيد أقلني مؤمن على الله وسهل أقلني من توحيد مؤمن وهما كنا عند الله من مدينة kada ya ga wani ba da ya halaka duniya amma ya ɗauki ɗan adam irin ɗan adam ya ɗora ta cikin jirgin annabi nuhu kuma da ƙarfi ruwa ya ɗauki ya ɗora ta kan bayan ganin mutum shi ne wa amalnahu fi zafi da zafi wa da zakanahu ni na bari ba mun azurta su daga da'a ɗan abubuwa da za su gani a duniya cikin wani da ke da bahagian tersebut. Apa yang dibuat? Ini tidak terlalu al-sabar. Awal kata yang mengatakan kata ini, ia terdiri dengan Rasul dan Nabi yang ini. Anda tidak terdiri dengan Rasul dan Nabi yang ini. Anda tidak terdiri dengan Rasul dan Nabi yang ini. Saya nak tahu, ada juga. Saya ini dengan kamu, dan juga saya akan mengalami itu. Bapa kita, anda yang akan kita ambil, tuan ada juga. da shi da haram yana halatta mutane duk wani abu na halal kuma mai kwa to sai ba ta tafi da ta ta kuma ba zai cuta ba ba zai cutar da jiki ba ba zai cutar da hankali ba ya halal na kai ita kuma haram ya haram in ka bibiye da kyau to tana da cutarwa hankali tana da cutarwa da mutum misali naman kare naman alaji naman jaki da duk wani nama na haram in kai su biya da shi zaɓe a cikin da su cutar da yin cutar da su na haram da ana da ana haramta biya da biya da makamantar da duk wani kayan haram Allah ya yi cutar da su da kayan cikin ma kan ba a yana biyan cikin cikin tafiya amma a cikin halar zai wahala da samu abin da aka haɗa shi kuma akwai cikin ka sai dai na duniya sun tafi samu ko ko kai ta saboda ba kai ta saboda ya na mutu amma kai yi ba ta yi ta su ka yi gani abubuwa na halar na sha na tsaki ne na menene ba da ba kuma ba ta fi a cikin ba wajen kuma da ba da ya kuma ga su cikin cutar shine malaman mutum da suke cewa alharam ya tuba usai da wasu dan haram yana bin cuta kuma yana bin da babu wani abu na haram ba sai sai ka daina da wata illa alifi zance kafin a daina yana shari'a shi ka daina da wani da kake wai dan ana ce kar a fita da kar a fita ne ina fita kana ya fita na alamin yana fita na mutum yana fita namun da jiya jiya jiya suna jiya ta to a nabi ya haɗa to a nan ana haɗa su da su yadda mun azurta su daga jihar a nan abubuwa masu daɗi a wani masu daɗi a su wadda da yana su ne da su yi da su alaƙa tsirin an ta halitta da dama neman tsaraka wanda ya halitta تقبيلا لله إذا أنت يا أي ذكر سنة

وانا كذا مرات جينا مرات فأنت يعني إن شاء الله آية تقول الله تعالى هذه الرواية الجميلة وكنت يكون يا أيها الإخوة يا أيها أيها الطاغوت جلدي أتجمعون الوطن أبو بنا بقتل سيدي يا سيدي أهلا وسهلا Yayin yi zaɓen Allah a Ramadan da daddare ya wata ko da daddare annabi yana arziki da yana wani ana zaki suna nan sai wanda za a yi da to idan ka taɓa Allah a ranar tana da a wajen wata magana ta zai wahala a ba za a yi da ne da sai sai da wani da wani da wani a wani masar wani wani hukumi to da aka wata tare da wannan da ya yana da wahala a yi kyau kaga da wani mutum ke yi ta wannan da da sani sannan kuma yana nuna azumin da akwai tsawaya ba ka samu hakikalin tsoron Allah da ke yi da nan da ya kasa masa wani da nan zai wahala ka sa Allah

jarraba a rayuwa tambaya na ƙarfi ne hukuncin matar da ta fara al'ada a wata rana sai ta bar azumi wato wato sai ta wani ne ba za manta kwana nan da kwana da su da ruwa da zai ɗauka wancan abubuwan na ta bayani wannan ma shi ya manta yi da gani da ya manta ma tana ta ku da gani su zuwa shi da gani sai da yi zuwa da ya yi da shi ku yana da yawa ana ko wani kama kuma kan ce, kiran sallar da ake a waya na shigar mutane sallar a kuma asuba ne ya tafi ni daga barci sai na ci abinci kaɗan kuma wato kuma kuma a gaggauci yaya azumi ya sun yi kuskure ai shi ma na wayar sai sun yi sa ko ba ta ba kuma na wayar da yake jiran sallah an yi sai sun yi na kano na kaduna na abuja na gari daga kuma kina zama a gari kuma daidai da zai yi zai zai da za a salatu da kawai zallai yana ga miki alamu ne lokacin sallah ya yi wajen zai na a salatu ne kira da kamata ki sa sai ku da lokacin ya yi na ba ta mai da wai ta yi da kawai ne da bi ta ta yi da kanan zanen kariya sai aka ji da ake koya na duka ta gina abin da ake zai ba za su da rana ne ne wani ne su ke yadda Allah wani ne shi da salamu